المصطفى أتاه بما لم ينج منه دون الوفاء النجاء هو ما قد رآه من قبل لكن ما على ما على مثله يعد الخداء وأعد الحمالة الفهرة وجاءت كأنها الورقاء يوم جاءت غضبا تقول آه تقول أفي مثلي من أحمد يقال الحجاء Wara al-Mustapha shi Abu Jahal ya ga annabin zaɓi a tahu ya zo mashi bima da abin da annaja'u gaugawa lam yanju minhu ba ya tseratar da shi dunal wafa'i in ba biyan wannan bashin ba da muka jiya bashin wannan ba kawai da annabi ya tilasta mai biya kasan dama ya ga wani abu ne kaman zaki a nan ɗin shi ya mai haka Mm. kama an ce mai da ya gaddama wannan zakin zai kama shi mm. shine ya ga annabin zaɓi ya zo mashi da abin da mm. gaugawa ba ta tserar da shi in ba biyan wannan bashin ba huwa ma ƙadara ahu ai shi ne dai annabin da ya saba gani min ƙablu kafin wannan lokacin lakin sai dai mayu addul kada'u ba a lissafa kuskure lihi a akan irin abu jahal um a hamalatul haɗabi ita ce suke ce ma ummu jamilin a da ta tattala alfihira makoɗi waje ta zo ka anna halwar ka'u ka ce ita kuciyar wala ce eh, wata kuciya ce mai sauri wadda za ka ga tana gudu a ƙasa yau maja'at ranar da ta zo garba tana mai hushi ta kuli tana cewa ayu hija'u mm. za a riƙa faɗin zagi da zambo fi misliya a iri na min ahamadin daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san farko da allah ya cewa wa zura shira ta a karabin lokacin da annabi ya tara su ya kira su za a yi taro yake gaya masu da ya tara family ɗinsu haka yake gaya masu cewa ga ga sakon da Allah ya aiko shi gashi gashi shine wannan shi Abu Lahab yake ce ma annabi kai don wannan ka tara mu ne ya ce ma annabi tabbalaka mm. to daga nan ne sai aka saukar da tabbat ya da abi lahabin wata hayo zuwa karshe mm. to da ta ji wannan ne take cewa annabi na zagin su ne ta taho da wannan irin makodi ake ce mai ta zo ta samu sayi na abubakar yana zaune take ce mai ina mutumin naka ya ce ya aka yi ta ce yanzu mu zai rika yawo da mu ni da mijina yana zagin mu a cikin garin nan ina yake in dai na gan shi sai na bige wannan bakin da yake zagin mu ga sayyidina abubakar ga annabi a zaune he sayyidina abubakar ya ce mata baki gan shi ba ta ce i eh. ya ce to ba ko za ki gan shi ba <laughs> shine wa tawallat sai ta juya hmm. wa mara hmm. atfu ba ta ga annabu ba wa min aina ta ina ne mukulatun kwaye ido a miya'u makauniya tara shamsu za ta ga rana Ta ga ita makancinta na jahilci ne ta za a ta ga annabi ta hmm. annabu annabi shine rana fa sun masamar yahudi ya tushata wa kam sama shi wata da ya'u faza zira'u ma fihi min sharrin bi nidikin ikfa'uhu ibda'u wa bi khulqin minan nabiyyi karimin lam tukasar bi jarhi hal ajma'u man fadla ala hawazina iz kana lahu qabl zaka fihi riba'u summa sammat ce shatu summa sannan sammat lahul ce shatu ba yahuda ta sa mai guba azra'i kasan ita kuma ta tambaya ne wani abu annabi ya fi so sai aka ce mata ya fi son naman akuya sai ta yanka da sunan za ta kawo mu annabi ya ta sa mai dahi da sunan shi annabi in ya ce ya mutu to bari ka ji wa kan ba kaɗan ba al'ashkiya'u marasa arziki su ne matsiyata samun shi wata ya samu rashin arzikin shi fa'aza a zira'u shi wannan zira'in ya bayyanar da mafihi abin da ke cikin shi na dahi min sharri na dahi shine wannan dahin da ta sa mashi binudikin da furcin da ikifa'uhu ɓoye wannan furcin ibda'u kamar bayyanarwa ne lamtuka sassil jima'u. ba a yi ma to lamta a jima'u ba a yi ma dabba kisasi ba bi jarhiha da mikinta bi hulkin minan nabi karimin saboda ɗabi'a annabi mai girma da ta haka malamai suka ce wasu suka ce an kashe ta saboda dalilin da aka kashe ta akwai sahabban da suka ce suka mutu mm. dalilin wannan an kashe ta wasu malaman kuma suka ce a ba a kashe ta ba saboda dalilin da ba a kashe ta ba annabi ta samuwa idan aka kashe ta ya nuna cewa darajar ta ɗaya ne da annabi kamar yanzu ne tana da jaki kawai sai ya kama ma yaranka sai ya mutu yanzu sai da kashe jakin na ya kamata ka yi kaga an ka kashe shi ya nuna da jaki da ɗanka darajar su ɗaya to da jaki da ɗa dama darajar su ɗaya to ya kaga ita kaman jaka ce to ya za a idan ta samu annabi dahi a kashe ta Mm. wasu malaman abin da suka tafi kenan wasu kuma suka ce an kashe ta saboda bayan annabi akwai sahabban da suka ci manna annabi ya yi baiwa ala hawazina akan hawazinawa sunan wata kabila ne mm. fabalan domin kyauta iz kana lahu riba'u domin shi annabi ina da tarbiya fihimu a cikin hawazinawan nan kabla zaka kafin wannan inda aka shayar da shi din nan mm. wajen halimatu sadiya mm. a uku tirada'in ya uwar shayarwa annabi ita ce shema'u a ta sabaya ta zo mariba cewa mm. fihi a cikin wannan yaƙi wanda alkufur kafirci wasu ba'u da riba cewa wa ba a yasirayar da kadara ha darajarta ta mm. san ita ma wadda aka shayar da su tare da annabi mm. bayan nan da aka je yaƙi aka ciwo su da yaƙi mm. da aka zo annabi ya hida mata bargon shi ta zauna a kai duk dai annabi ya mata hidima da ƙarshe dai annabi ya ce mata tana son ta zauna da shi ko za tana son za ta ci gaba da zama da shi ko ko ya maida ta gidansu ta ce tana so ya maida ta wajen yan uwanta daga nan ya shirya abin da za aka shirya mata duk abin da za a yi mata aka maida ta can ba habira annabi ya ba ta kyauta ta wahamatin nasu wanda har mutane suka zaci anna masiba'u wannan riba cewa hida'u angunci ne bihi saboda abin da annabi ya bata hmm. kasan su ka'idar girmamawa ne ta su al'adar laraba idan mutum ya zo mayafin da ke jikin kashin hida mai ya zauna to suka ga annabi ya mata haka kuma annabi ya mata hidima sosai har wasu suka yi tunanin kila ma ta zai ba mustafa mustapha rida rida'in kaji annabin zaɓi ya shimfiɗa mata mayafi ayyu fadlin matuƙar daraja hawa ka rida wannan mayafin ya tattaro shi alhamdulillah